Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabi mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A wannan lokaci an wa insha Allah za mu kawo muku yacce aka kama alkanawi izala da yin yaudara tare da ha'inci inda ya ɗauko littafin ya kutatar farida na ɗariƙar tijjaniya ya ɗauko yana yi masa fassarar gatari don ya nuna cewa ai ɗariƙa kafirci ce da shirka a cikinta. bayan ga baya ga duk abin da yake karantowa dinnan gashi nan tsamo-tsamo a cikin su na wahabiya salafiya izala tsamo-tsamo idan abin gaskiya ne kamar yace ya ɗauko kan littafin ɗariƙa yana karanta baitocin da yake karanta yake cewa kafirci ne to ga su nan exactly tsamo-tsamo ga irin su nan a cikin littattafan wahabiyawa nasu cikin irin su al doriya amma alkanawi bai ɗauko ya karanta wa mutane ya nuna cewa su ma a gidansa akwai kafirci ba ya je dan ya ɓata ɗariƙar tijjaniya da in ɗariƙar tijjaniya ya je ya ɗauko littafin ɗariƙa ya ne mai fassarar gatari insha Allah yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu haɗa ku da shahararren matashin malamin nan Sheikh Suleiman Gambo ajiyacce ya baje shi da ruwan hujjoji da kuma karanto littattafan gidansa alkanawi exactly irin abin da ya karanto din nan gashi a gidansu in haka ce in haka ne kenan kafarci kenan yana nufin kenan ko ina akwai shi ko kuma yaya in ba haka bane ba to ashe kenan alkanowi bai fahimci abin da yake cikin littafin da ya ɗauko yake karanta ke ba kenan ya ɗauko ne don yaudara da ha'inci don ya ɓata wasu kenan ayi sauraro da kallo lafiya ba da tsimi bani da dabara da kuke cewa a hausa bani da wayo bani da ƙarfi a gisini a gisini fi kha'in wa shiddatin don haka a gazan mun shehu tijani kaga la haula wala quwwata illa billahi ko to illa bi shekhi tijjani ana to wannan abin ne sannan yace kuma wa inni bikasta hamaitu min kulli maridin shehu tijani ni da kai ne nake neman tsari daga dukkanin wani kangararre wa inni bikas auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil fatihil khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim ah, assalamu alaikum wa rahmatullah ah, kamar da muka bada sanarwa cewa ba za mu yi raddi a cikin wannan watan na rabiul awwal ba da rabiu sani saboda kiyaye alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam uh, muna cikin watan mai alfarma watan watanni watan da babu wani wata irinsa watan da aka haifi shugaban halitta tun daga farkonta zuwa ƙarshenta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma a wannan watan a wannan watan ne muke yin mawalid muke yin maulidi dan nuna farin cikin mu da samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ba za mu yi raddi ba ba wai dan babu abin da za mu faɗa ba to amma kamar da muka ba da sanarwa cewa duk abin da waɗannan mutane suke yi muna nan muna ta tara shi to amma dan su san muna nan shi yasa wannan ba raddi zan yi ba dan su san muna nan shi yasa za mu ba da wannan yar wata wannan yan nabzar yar kaɗan wato abin da ya faru akwai wani malamin su da ya tara wasu mata a saudiya muka zo musa full video a kalla ya tara wasu mata a saudiya da suka juya suna fuskantar kabarin maza Allah sallallahu alaihi wasallam suna addu'o'i wannan malamin wani mai tunjime mun gemu wani kazani ya ce musu ai ba a kaza ba a kaza yi wannan to shine sai shi wannan albadawin sai ya dauko wannan bidiyon sai saka sai ya dauko magana da ake yi a cikin yakutatul farida akan shehu tijjani sai fara cewa a dama yan ɗariƙu haka suke suna kaza kaza sai da ya gama da shaujani sannan sai koma wajen maza Allah ya nuna cewa wato ba a tinkarin maza Allah to za mu zo za mu gaya muku cewa ana tinkarin manzan Allah da bukatu za mu gaya muku to amma kafin wannan baitin da ka jawo famali hilatun wa mali quwwatun a gisni a gisni fi raka'in wa shiddatin baiti ne a cikin yakutat barka wanda karanto wa inni bikas tahamaitu min kulli maridin wannan duka baitoti ne ba ni da ƙarfi ba ni da wata dabara ka taimake ni ka taimake ni ya shehu tijjani wa ni bi kasta hamai wato da kai ne nake fakewa da kai ne nake neman dukkan wani abin da zai taimake ni da dukkan wani mutum mai tsaurin kai da kai na fake sai shi albadawu ya ɗauko sai ke maganganu a kai ba raddi ba ne kamar da na faɗa za mu koma ne mu ga ai mu yanzu wannan shehu tijjani ka faɗa ko to za mu koma ne sai mu ji me aka faɗa akan Ibn taimiyya shin ibnu taimiyya an faɗa masa irin wannan ko abin da ya fi wannan ko ba faɗa ba me yasa idan shi albadawi idan cewa shi malami ne da gaske ba ɗan tasha ba ne ya fara ɗauko na ibnu taimiyya saboda an fara yin na ibnu taimiyya kafin a yi na shau tijjani sai da aka fara yin na ibnu taimiyya kan a yi na shau tijjani ya fara ɗauko na ibnu taimiyya ya warware jama'a bar ku ji abin da aka faɗa a gurguje ba raddi ba ne amma wannan bayan maulidi insha Allah za mu zo mu sa karatun daga farko zuwa ƙarshe mu bi ɗaya bayan ɗaya muna warwarewa insha Allah abinda suke cewa ya wahida duniyar lazi bi ulumihi yamtazu fil islami kulla muwahidi wannan abin yana zuwa cikin al'ukudu durriya a shafi na ɗari uku da goma sha biyu ya hamil abai an mustansirin ya kashifal gummami an mustanjidi ya tsari da shubuhati an mutaraddidin ya dafi alfaqati am mustarqidi <laughs> abin da suke cewa ya wahida duniyar lazi bi ulumihi yamtazu fil islam kullu wahidi ya madayanci a duniya wanda duniya ba ta taba samun wani mutum wanda za ta rabauta da shi madayanci ne yanda Allah ke madayanci haka ibnu taymiya shi ma ke madayanci wanda dukkan wani wanda ka sani ya rabauta a cikin musulunci duk wani mai ɗayanta Allah to ya samu rabauta ne da albarkacin ibnu taymiya sai suka ce ya hamilal a'abai ya mai ɗauke dukkan wani nauyi dukkan wani nauyi wala ta zira tun wizira ukura da ƙura ne ke faɗa to wannan nauyin ibnu taimiyya shi ke ɗaukewa Allah ya ce Allah yake cewa wata rai ba ta ɗaukan nauyin wata rai to ga ibnu taimiyya ya hamilal a'abai ya mai ɗauke dukkan wata rai dukkan wani nauyaye-nauyaye na wani rai na wani uba duk wani nauyi da ka sani to ibnu taymiya sheke an mustansirin ga me neman a taimake shi idan kana neman taimako kar ka ba kanka wala kar ka je wajen Allah kar ka je wajen manzo Allah je wajen ibn taymiya ka samu taimako an mustansirin haka suka fada sai suka ce ya kashifal gummami ya me ɗauke dukkanin wata bakan ciki duk wani bakin ciki a duniya ibn taimiyya ne yake ɗaukewa saboda haka idan kana so a ɗauke maka bakin ciki kar ka ba kanka wala je wajen ibnu taymiya nan da nan zai ɗauke maka duk wata damuwa duk wani matsala da yake damun ka ibnu taymiya shi zai ɗauke maka sai suka ce ya tsari da shubahati ya wanda yake kore dukkan wani rikice-rikice rikice-rikice kowane iri to ibnu taymiya shi yake turewa kowane iri rikici ne kana zuwa wajen ibnu taymiya magana ya kare an mutaraddidin ga duk wanda yake mai kokonto sai suka ce ya dafi alfaqati ya mai tunkuɗe talauci ya mai tunkuɗe talauci Allah shine arraziku Allah shine alganiyu to yanzu ga mun samu wani alganiyun a gefe shine ibnu taymiya ba wai yana cikin littafin ku al duriya mun faɗa mun ba da shafi shafi na ɗari uku da goma sha biyu ya dafi alfaƙati ya mai tunkuɗe talauci a mustarƙiri wannan dama mun ce zamu dan kwankwashi kanshi ne shi wannan albadawin dan su san muna nan ba wai dan ba ma nan ba amma wallahi tallahi kamar da na gaya muku kun ci arzikin wannan wata na maulidi amma Allah ba mu iko a fita a watan billahi allazi la ilaha illa huwa za mu sa kafan wando ɗaya da ku ba ku ba ibnu taymiya ma na rantse maka da zatin Allah sai ya rasa inda zai sa kanshi kai suka ce wa ibnu taymiya anta ruhul wujudi fi asrika la'ana wa qalbul wara wa ainuz zamani suka ce ibnu taymiya an taruhul wujudi duk wani samuwa duk wani samuwa ba manzala ne ruhul wujudi ba nuruhu awwalul wujudi wujudan inji shi ibrahim to farkon samuwa manzala ne suka ce a ai samuwar manzala ma ta samu ne da samuwan ibnu taymiya an taruhul wujudi kai ne ran samuwa gabaki da fi asri an suka ce wa qalbul wara kai ne zuciyan talikai sai suka ce wa ainu zamani kai ne ainihin zamani hadisi ya tabbata daga manzo Allah Allah na ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa la tusubbu dara fa inna dahra huwa Allah kar ku ringa zagin zamani kai wannan zamani zamanin nan ba kyau saboda ita zamani Allah ne Allah shine zamani sai aka ce a ai ainihin zamani ba Allah bane ibnu taymiya ne ibnu taymiya ne ibnu taymiya ne an ce zamani Allah shine zamani sai aka ce a ainu zamani ainihin zamani ibnu taimiyya ibnu taimiyya jama'a wannan ba wai ba ba ba raddi wallahi ba radi bane wannan wallahi ba radi bane wannan dan mu kwankwasa ne saboda albadawi ya san mu muna nan kuma mun haifu kuma billahi allazi la ilaha duk abin da suke yi mu yana nan a rubuce za mu zo mu bi shi ɗaya bayan ɗaya mu warware amma wannan jama'a na baku ne kawai tsaraba tsaraba karatun na nan tafi insha Allah ɗaya daga cikin gwaraza kuma matasan malaman ɗariƙar tijjaniya kenan wato sheikh suleiman sheikh gamba kenan a yayin da ya tona asirin alkanawi izala yayin da asau alkanawi ya ɗauko littafin ya farida yake karantawa jama'a yake nuna cewa yana ke nuna cewa akwai kafirci a ciki kamar yadda aka ji. sannan kuma ashe duk abin da alkanawi yake karanta wannan akwai shi a cikin gidansu kamar yadda aka ji sheikh suleiman gambo ya karanto idan haka ne in alkanawi ya ce abubuwan da ya karanto din nan kafirci ne to gashi kafirci a cikin gidansu ashe kenan gaba ɗaya ko ina kenan za a iya cewa da kafirci in kuma ba kafirci bane ba to ashe alkanawi izala yaudara da ha'inci ya zo da shi bai fahimci abin da